Thank you. har sauran birane na ƙasa a birnin kwanne ma an gudanar da sallar idi ta layya ko babbar sallah inda ɗaruruwan mutane musulmai maza da mata yare da manya tare da magabata na bariki da na gargajiya suka samu halartar babban masallacin idi wanda babban limamin masallacin juma'a na masarautar birnin kwanni shakka lima ahmadu ya jagoranta Allah jim kaɗan bayan kammala sallar ta idi liman ahmadu ya gudanar da ba da harshen larabci kamar yadda aka saba yi inda a ciki ya ja hankalin al'ummar musulmi da aji tsoron allah a cikin duka al'amurra na rayuwa domin dai ita duniya ba madawama ba ce ayyukanka na kware ko akasin haka su ne za su yi maka jagora kamar yadda magabata suka shuɗe daga bisani magabata na da'irar birnin kwanni sun yi tsokaci albarkacin wannan babbar sallah ta layya bari mu soma da jin ta bakin malam abdu mahamidu Hamidu magajin gari na da'ar birnin Kwanni. Muna muku barka da sallah. Allah Ubangiji ta muna. Allah ya nuna muna kuma baɗin maɗaɗa mun dawo ƙoshin lahiya mu yi wannan sallah. To, ni ja hankalin da zan yi bisa ga matasa ne da masu abin hawa. Firaima an na sallah lami lahiya kuma a kiyaye. Eh, a yi taka tsantsan saboda kuka surtu masu abin hawa don ku kare lahiyar ku ku kare lahiyar bayan Allah da ke nan tare da ku eh, ba hana a nuna jin daɗi ba don sallah ce to amma a yi takatsantsan ni kiran da zan yi ga jama'a kenan jama'a mun gode Allah ubangiji shi nuna mana tabbatin ba da cikin koshin lahiya mun dawo kuma nan Allah ubangiji saukar da mana damuna mai albarka alhamdulillah shi ma a nasa bangare mai martaba a sarkin birnin Kwanni Alhaji Mamman Salifu a cikin nasa jawabi ya yi jan hankalin al'umma musamman dai na cewa mu gyara zukatanmu akan zamantakewar mu na yau da kullum eh, assalamu alaikum ina yi mu barka da Allah da shi ya nuna mana wannan rana ya albarka da fatan layyan da za mu yi allah ya ba mu dada wadda ya kamata kuma allah shi maimaita muna faduwar haka yadda mun shi masu wa'azi da surfe ya haɗi na farko dai babban magana shi ne, a ci gaba da roƙon allah kamar yadda an ka saba allah ya tabbatar da zaman lahiya cikin ƙasa domin sai da zaman lahiya aka karatu sai da zaman lahiya aka nema arziki sai da zaman lahiya aka fi hidimar duniya sai da akwai zaman lahiya in ba zaman lahiya ba abin da za shi ba Allah ubangiji shi ƙara mana kariya Allah shi ƙara mana tsari shi jama'a kamar yadda muka saba duk shekara muna nema kamar da yawa da muka cewa a tsarkake zukaci a rage hasada a rage keta a rage bakin ciki abin da wani bi ka tauye shi ne gigarce gigarce mutum shi zo shi zamne ga fada kai ban yi malahi ba ni ban ci abin ka ba amma wani shi zo ya tsuguna ya ce ma ai aniya da sarki ba mutum ne kirki na kuma sai ka koma ganga kai ta ganin lahin sarki kuma babu abin da ya gama mu da kai ya kamata jama'a wannan abu a bar shi a ta yi zuwa biɗa, a ta yi zuwa noma A ƙarshe an kammala wannan shagulgulla na sallar idi da bikin hawa wanda masarautar birnin Kwanni ta jima ba ta yi ba bisa jagorancin mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Mamman Salifu inda kamar yadda aka saba daga masallaci ake ziyartar muhimman wurare musamman fadar shugaban gunduma na birnin Kwanni zuwa fadar mai martaba bikin hawan na bana ya sanya kwannawa cikin farin ciki a wannan sallar layya ta bana ta shekara ta 2021 ƙarshen rahoton kenan Mamman Sani Abdu, talabijin amfani daga birnin Kwanni. mutum da aiki bai tsaye Hey, hey, hey. Comment t'as écouté Thank you.